للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم كباير da ita ga talakawa waɗanda jihadi akan tafarkin Allah ya hana su tafiya neman arziki wanda bai sani ba yana zaton su mawadata ne saboda sun kame ba sa roƙo wanda kuma ya san lamarinsu yana gane su da alamominsu na bayyanar bukata a jikinsu da tufafinsu daga cikin siffofinsu ba daidai suke da talakawa ba waɗanda suke roƙon mutane suna naci a wajen roƙonsu duk abin da kuka ciyar na dukiya da waninta to haƙiƙa Allah ya san shi kuma zai saka muku da mafi girman sakamako